sunana hajiya hassana isa turaki daga ukari kai kuma muna ma Allah godiya tare da shugabannin da sun iyakan kokarin su kuma komi na ci gaba to alhaji ga wani alhaji to alhaji na ka dauki da ka ina za a je ne alhaji eh za a je in Allah yadda da mi lafiya je Saudiya ya dawo lafiya a raina ina jin daɗin zuwa Najeriya ya samu tafiya bana a cikin damuwan wanda kasashen duniya yana da shi yanzu ba ka fargaba wannan ciwo na Ebola ke babu babu ba damuwa maganan kiwon Ebola a Najeriya. Idan ka je can kasar Saudi Arabia me zaka wa Najeriya? Na na zai yi na Najeriya addu'a damo wanda suna cikin Najeriya Allah saukar da damuwoyin nan. Wasu maniyata kenan na jihar Taraba yayin da masu ke haramar tashi daga filin saukan jiragen sama na Yola don zuwa ƙasa mai tsarki. Kawai zuma dai tan jihar Taraba 'yan kalilan ne suka rage yayin da a bangare guda kuwa ko sawu ɗaya ba a yi ba na maniyatan jihar Adamawa. Alhaji Habibu Almaki da ke zama sakataren hukumar alhazin jihar Taraba ya fai karin haske game da nasarar da suka samu a jigilar manitan jihar Taraba na bana. sabila haka a bisa shadul legan da yau ya kamata baki da ce mun ɗebe alhazin taraba baki da to amma Allah cikin hikimansa sai ran da ga dama so muna son ran insha Allah gobe dai la laraba din na ga za mu kammala da yanzu dai babu wani maniyaci daga jihar da zai da abin shafa kan ba Ah babu ba inda suka je saudi kan ba ko daya Eh. sai na batun cutar nan ta ebola akwai yace daga shirka ko kuma daga jihar ka da aka maida a babu ba ko daya inda yadda muka dauka yadda ka saba ne kawai ba mu yadda mu baiwa mace visa sai an samu muharram ga muharraminta a kai biza tare a ba su biza ya zamana na sunansa na kan fasfon nata to wannan in an dawo kuma mu sake tantance ka shiga jirgi ina muharraminki a a gashi na to ku shiga jirgi ta haka muke yi to sai dai kuma yayin da manitan jihar Taraba ke murna da farin ciki su ko takwarorin su na jihar Adamawa wanda kayan zuma ba fara jigilan su ba sun fa nuna takeicin su ne game da tsaikon da suke zargin kamfanin Kabo ya jawo musu a wannan aikin hajin banan tun da shi ainihin mai gidansu zan ce mai kamfanin ya rasu aka dinga samun wannan tangarɗa ya kamata su su gyara in suna so a ci gaba da su don zai nan gaba zai wuya a sake neman su saboda suna felin din mutane da shekarar dama Su wa kenan su kabun ɗin suna filin ɗin mutane ya kamata su yi kokarin ganin cewa sun gyara don a yanzu masu iya ko umara za a je idan aka ce an kawo jirgin masu iya mutane suna murna to amma kabo idan ce ma ana aka cewa state kabo za ta yi hidiman sai gaba hankalin su ya tashi saboda sun san abin da zai faru wanda suka zo daga ƙananan hukumomi sun riga sun yi bankwana da iyalansu da yan uwansu wasu da yawa a kam ko a matattara alhazan nan hukuma alhazai su suke kwana cikin masallaci ko a kan fulo na kusa da U.S. sai haka wannan duk da yi ba wannan matsali su ne da a ce wannan tafiya jirgin nan an kawo shi mutane suna ta tafiya ai haka duk da ba jirgin kaba ne so kaba kuma gaskiya kamar shekaru sun kama shi so ya kamata nan gaba ita jihar adamawa ko hukuma alhagari sai a san jirgin da za a yi da su don kabo gaskiya yana duk inda ka duba jihohin da aka ce zai dauka to akwai matsala to sai dai kuma duk ƙoƙarin ji daga bakin jami'an kamfanin kabon abun fara tura domin babban jami'in kamfanin da aka turo don gudanar da aikin jigilar manitan jihar adama mr steven ya ki cewa komai ga manema labarai to amma da jami'an hukumar alhazan jihar adama suka gayyace shi ya fashe da musu cewa suna kokarin samo jirgin da zai fara jigilar tan kamar da yadda bayanai ma ke nunawa tun a ranar asabar ne da ta gabata wato yau kwanaki biyar kenan da aka soma tara manetan jihar adama a sansanin alhazai to amma har kawa yanzu ba a soma jigilar su ba lamarin da ya jefa su cikin mawuyacin hali hakanan kuma duk kokarin ji daga bakin babban jami'in hukumar alhazan najeriya na hakumi mai kula da shiyar yola alhaji zakariya wa al'umma abun fa ya ci to amma wata majiya ta shaida min cewa babban jami'in yanzu haka ma yana gudanar da wani taro da manyan jami'an hukumar alhazan jihar adamawa Ibrahim abdullahi azizu sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya